بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتعشى بيوغة سفر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne ya dace da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa muna kan darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Ihya'us Sunna a cikin birnin Kano idan ba ku manta ba satin da ya wuce muna kan kissar Ummu Sulaim matar Abu Ayyub Al-Ansari lokacin da aka ce wannan da da Allah ya ba su Allah ya jarrabe su wannan yaro ya mutu ummu sulaim take cewa layan yan ayanna ila abi talhata ahadun ibnahu hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu kada wani ya yadda a wannan gida ya ba da labarin mutuwar ɗan gidan abu talhata gare shi in ba ni ba ta hana kai wadda ya ba da labarin yaron na ya mutu in ba ita ba fa hayyati sabiyya wannan mata um ta shirya yaro ta gyara shi ta kimtsa shi fasajjat alaihi ta lullube shi wa wada'athu fi janibil baiti ta sa shi a bangaren daki ta aji wa ja'a abu talhata min indi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hatta dakhala alaiha abu talha yazo daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama har sai da ya shiga wajenta a matsayinta na matarsa amma wa ma nasu min ahli masjid min ashabihi ya taho da mutane cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abokanansa wanda ya dauko su daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Talha ya shigo gida yana shigowa gida sai ce ne yaya jikin dana wannan lafazi ya nuna tsananin kaunar da shi abu talha yake yi wa wannan yaro فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة تشي يا أبا طلحة wannan ونن Allah. Wannan yaro bai بيتبا samun natsuwa da kwanciyar hankali da sauƙi ba tun lokacin da ya rashin lafiya ɗin nan irin yanzu wannan tauriya ta yi tana nuna cewar da ba shi da lafiya yana cikin wahala ciwon ciki watakila ciwon kai watakila jiki ba lafiya amma yanzu Allah ya ɗauki ransa ya huta da waɗannan ciwuka gaba ɗaya wannan sai kwantarwa da abu talhata al'ansari hankali ya samu jin daɗi cewa ashe ɗansa ya samu sauƙi ya ce wa arju an akuna ko ta ce wa arju an akuna kadis saraha ina fatan wannan yaro ya samu hutu insha Allah ko shi yace ina fatan yaron ya samu hutu fa atatu bi asha'ihi ta ɗauko masa abinci ta kawo bisa al'ada ta ainihin wato mata idan miji ya dawo gida daman idan an tarbe shi an masa sanda dawowa mai gida to sai a ɗauko abinci kuma a kawo masa ba wai za a bar ya zauna yana ta jira wai sai ya kama faɗa yana cewa to ina abinci na ba ba a haka saboda wataƙila ya dawo da yunwa ko ba haka bane to kamata yana dawowa bayan an ce mai sanda dawowa kafin ya ce a kawo mai abinci sai a yi maza maza sai a ji a ɗauko abincinsa a kawo masa na faɗi wannan ne saboda akwai matanmu da suke da ɗabi'a sai ga mace da yawa maza suna kawo kuka ko suna tambaya cewa mutum ya dawo gida mace ba za ta ɗauko abinci kawo mai ba sai ta zo ta zauna tana zazzare masa ido ki ɗauko abinci ki kawo tukunna shine bayani ko ba ka bane yawwa ba zo akwai wani labari ne da zai daɗi ba ci abinci ba to yana dawa a ɗauko abinci kun ga shi yasa abu wannan um muslim aka ce fa atatu bi asha'i al asha abincin dare kenan al fatur abincin safe alghada na rana al'asha na dare da breakfast da lunch da dinner kenan shikenan fa qarrabatu ilaihim fata'ashaw ta matso masa da abincin suka ci abincin wa kharaja suka fita wannan ya nuna ya zo da waɗannan mutane gidansa ta kawo musu abinci kuma ya ci wannan yana nuna cewa ba laifi idan mace ta sanya hijabi ta lullube jikinta ta yi shiga ta musulunci ta mutunci ta ɗauko abinci ta kawo mai gidanta alhali abokanin mai gidan suna wurin kaga ai cewa aka yi faƙarrabatu ilaihim sai ta matso musu da abincin fatashau sai suka ci kenan ita ta ɗauko abincin ta kawo so ba laifi in ta lullube jikinta amma ba wai ta fito wai a ce ba kamar yadda da yawa yawan mutanen mu suke yi sai mutum ya kira abokanansa gidansa sai matarsa sai ta zo ba hijabi wannan maguzanci ne da rashin addini kuma ya kamata mutane su ji tsoron Allah mutum mai kishi shine wanda yake kishin iyalin sai yake kishin matarsa idan matarka za ta zo abokananka suna wuri lalle ta sa hijabi ta saka hijabi ta saka niƙabi ta rufe jikinta inda safar hannu ma ta daɗa sawa inda ta ƙafa ma ta daɗa sakawa saboda magani yan sa ido yawwa dan akwai wanda in ya zo ba ba wani abu zai do, takka zai karance maka tsaf ba wani ya zo gidan wani ba yake gaya abokin matar abokinsa ba saboda irin wannan gargajiyar da ake yi wanda ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara wai matar abokinsa bai gane ce ka amma fa wani ya iya kiwo ka ji fa ka ji ka ce sai ka ce rago ya turka sai ka ce bujimi ya daure wai wani ya iya kiwo abokinka ne wai ya ga matar ka ce ta amma fa ka iya kiwo kenan ya gama kallanta mana wani ya tirka ta ya ciyar da ita ta ci ta koshi ta yi bulbul to kaga wannan ba addini ba ne ya kamata mutane wallahi mu ji tsoron Allah dangane da wato kare mutuncin iyalanmu da kuma kare mutuncin addini gaba daya sai suka fita kuma wannan yana nuna mana tarbiyyar in ka je gidan mutum ya kawo maka abinci ka ci bayan an gama kuma sai ka kama gaban ka ka tafi fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith ko ba haka bane inna zalikum kana yuzin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq idan kun ci abinci kun koshi a gidan mutane ko tabi haka Allah ya ce wa sahabbai da ana zuwa gidan annabi a ci abinci to idan sun ci abincin sai su zauna sai a ki tafi a yi ta labari ana tattaunawa annabi kuma abun yana damun damunsa yana so ya tafi wajen iyalinsa amma saboda kunya da jin nauyi irin na manzon Allah baya iya musu magana kawai shine Allah ya saukar da aya fa idza ta'imtum fantashiru jama'a sahabbai kuna cin abinci to ku kama hanya ku tafi kuma fantashiru kowa ya tafi gida wala musta'nisina li hadith kara zauna zaman hira inna zalikum kana yuzin nabiyya wannan zaman da kuke kuna zaman labari bayan kun ci kun koshi yana fa cutar da annabi fa yasta'i minkum amma yana jin kunya ku baya gaya muku amma fa wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyar fa ga muku gaskiya in annabi bai fede muku ita ba Allah zai fede muku ita dalla dalla so da an ci a kama hanya shine ba ce bayan ci sai me sai tsaye gumi ko ka je gidan abokinka ko gidan dan uwanka in dai kama girki ka dauka to kama hanya ka tafi shi ka za zauna lafiya amma ka zauna ka ci ka goshi ka bashi shiga wajen iyalin sai dan huta kai baka gane ba sai an ce maka tashi ka fita ka ce kuma an maka wulakanci to an maka wulakancin kala fa kama ila firashi fa wada rasahu ka gani suna fita sai dai shimfida sai shimfida kansa ya kwanta bai bacci kenan sun makamat fa tatayyabat ta tashi ta sanya turare ta tsabtace jikinta wata sanna Allahu asana ma kana tasna'u qabla dhalik ta masa kwalliya irin kwalliyar da bata taɓa yi ba kafin wannan lokacin Karka manta fa akwai gawa a gidan ɗansu da suke matuƙar sa ya mutu amma ta yi kwalliya ta yi ado ta gyara jikinta ta sanya turare ta yi komai da komai sama da yadda take yi da ثم جاءت حتى دخلت معه ta zo har sai da suka kwanta tare Famahuwa huwa illa an wajada riha at bai farga ba kawai sai ya ji kanshin turare a gefen sa na matarsa kana minhu ma yakunu min ar-rijali ila alihi irin yadda maza suke jin kanshin tararen matansu alakar aure ta gudana falamma kana akhiral layl yayin da ƙarshen dare ya zo a ƙarshen daren kafin ya tashi ta masallaci wurin sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam da asuba sai ta ce da shi ya aba talha ya kai abu talhata ara'aita law anna qauman aaru qauman ariyatan lahum yaya kake gani da mutane za su ba da kayan aro ga ‘yan uwansu wasu jama'a su ba da aro ga wasu fasaluhum iyahum ko fasaluhum iyaha a kana lahum an yamna'uhum sai suka ce a ba su kayan aron da suka bayar ya dace wanda aka ba wa aron nan su ce su ba su bayar ba su hana ya kamata Fakalala. la abu talha ce a ina yaya za a ba mutum aran abu kuma a ce za a karba kuma ya ce a'a bai ba ashe magana take so ta gaya masa ta hikima da basira za ta ba da labarin mutuwa ne amma sai ta yi shimfiɗa mai kyau kisa aka ce duk wanda zai ba da labarin mutuwa to ana so yi shimfiɗa ba wai kawai ka je ka danna mutane magana wani ya mutu wannan ba daidai ba ne ba wani za ka buga masa jininsa shi ma ya daɗa tafiya ka zama sababi in ba sa ba sai an bincike ka ba so ba a ba da labarin mutuwa haka gatsau ba a yi yaya kake ganin mutum ne ya ɗauki abin aro ya ɗauka ya baka sai ya zo ya ce a bashi kayan aransa za ka bashi ko ba za ka bashi ba fauran za ka ba da ansa ce a kwarai kuwa da ba naka ba ne za ka bayar ta قال فإن الله عز وجل كان أعار ابنك أرية ثم قبضه إليه فاعتصب واصبر تجيتو إن سند كيتشيوا الله تبارك وتعالى يا باكا أرون دنكني wannan yaro ɗanaka da ba shi da lafiya daman Allah aro ya baka shi so yau kuma ya karɓi kayan shi fasbir ka haƙuri wata ka nemi lada wajen Allah kurum haza wassalam ita kan ta gama sakonta malam ka duba mace mai hikima mace mai basira mace mai fasaha mace da ta samu tarbiyya malam kaga dai bata gaya mai mutuwa nan ka tsauri da za ta yi mai da hankali ba saboda ta san yadda ya tasiranta da wannan yaro fa ba abu tala ba sai ya fashi ya fashi ba ransa ibaci sun makala yake da ita taraktini hatta idza waqatu ma waqatu bihi na'aiti ilayya ibni kika zo kika bar ni har sai da na afka abinda na afka sannan kizo kina bani labarin mutuwar ɗana haba um muslim fastarja wa hamidallah fastarja sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah ta ji sahabbai malam daman Allah ya faɗa bayan Allah na kwarai su ne waɗanda in musiba ta same su cewa suke me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kana jin labarin mutuwa abinda Allah ya kaddara maka sai ka rungume shi da haƙuri kaddarar ubangiji da an baka labarin wanan ka ya mutu kalmar da shari'a ta baka dama ka faɗa ita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhad wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kai haƙuri ba wayo Allah ba dan Allah fa a babu ana gaya maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babanka ne mamanka ne kaninka ne ɗanka ne abokinka ne makocinka ne malaminka ne matarka ce yarka ce kanwarka ce yarka ce kowace ce taka in dai mutuwa ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka baka izinin ka faɗa duk wata kalma ta al'ada da za ka zo ka faɗa ba wannan ba to ka saba wa sunna so ake kuma ka bi annabi ka huta ka hutar da mamacin ka hutar da kanka kaga sai ce inna lillah me yasa yace walhamdulillah saboda ai bawa duk yanda halin da yake ciki godewa Allah yake ah to ya ce alhamdulillah man tunda wani aka dauke ba shi ba ah to mallan inda kai ne fa aka zo aka dauke ka ba shi riyaya ai ka kaga alhamdulillah ji labarin wani ya mutu bari ka dada kimtsawa kai ma sannan kuma kana yi wa Allah godiya akan ni'imar da ya bar maka na wannan bawan Allah har zuwa wannan lokaci ya karbi kayan ka gode wa Allah alhamdulillah ala kulli hal bahaushe ya ce ana yi wa Allah godiya ko a bakin kura kana cikin bakin kura za ta fara tukuikuya ka kana alhamdulillah ƙwarai kuwa <laughs> ai ne takawa shine imani yi alhamdulillah inda Allah ya taimake ka wata za zaka cika da imani falamma asbaha tasal wannan labarin malam duk cikin dare aka yi yayin da gari ya waye ya kai asubahi sai yayi wanka na janaba kenan Sun ila ثم sallallahu alaihi wa sallama wa sallama. ahu fa akhbarahu yayi sammako ya tafi من manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama. bisa ga al'ada kamar yadda ya saba ya sallah tare da manzon Allah ya ba wa manzon Allah labari kaji kaji kaji kaji kaji abin da ya faru abin da matan nan ta yi mun yana cikin fushi ya ce ya rasulullah ka duba matan nan ta bari sai da nai kaza nai kaza nai kaza nai kaza har alakar aure ta shiga tsakanina da ita duk a matsayin yaron nan ya mutu gawa yana gidan nan bata bani labari ba sai daga gashi ta gaya mu فقال رسول الله sallallahu alaihi wa sallama. barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma annabi yace to Allah yi muku albarka a cikin abin da ya gabata na daren ku wannan daren da kuka yi alakar aure to Allah nake roƙo isa albarka a ciki ashe albarkar da annabi ya roƙa musu yana nufin Allah ya ba su rabon da wanda suka rasa ya tafi to Allah ya dawo musu da wani a wannan daren to annabi ya yi addu'a sallallahu alaihi wasallam fa saqulat min dhalika alhaml kawai sai Allah ya ƙaddara ashe zata samu ciki albarkacin addu'ar annabi wa kanat ummu sulaim tusafir annabi sallallahu alaihi wasallama takhruju idha kharaj ummu sulaimin ta kasance tana yin tafiya tare da manzon Allah a ɗabi'a ta babbar mace ce tana cikin matan da suke bin annabi in zai yi tafiya tana yi musu hidima takhruju ma'ahu tana fita tare da shi in ya fita sannan kuma tana dawowa in ya dawo saboda tana cikin manyan mata a madina masu daraja masu kima masu imani masu taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam da taimakon addini yanzu nan zai kawo mana labari ya gama da wancan labarin kissar mutuwar yaro da abin da ya faru sannan kuma daga baya kenan an ɗauke shi an binne shi an masa an yi waye da sauransu to kisar ba nan ake so a kai ka ba wani abu ake so a gaya maka nan gaba yanzu dai an yi mutuwa an yi haƙuri kuma mun gani an karantar da mu abin da mata ya kamata su rinka yi wa mazajensu idan an yi mutuwa a gida kuma wannan yana nuna mana yana da kyau mata su zamanto sun koyi yaya ake gyara yara ko ya ake gyara mamaci idan ya mutu ba don komai ba ma saboda rufin asiri da taƙaita bawa jahilai dama suna yin jahilci akan gawawwakinmu yanzu duk lokacin da matarka ta mutu ko ɗaɗɗarka ta mutu ko wata mace ta mutu maka to za ka sha wahala kafin ka samu macen da za ta wanke maka gawarta saboda mu wai yanzu al'adarmu wai akwai wai wasu mutane wai wasu mata wai suna nan wai su su ne masu wankan gawa su suka iya karatun wankan gawa wai har wani karatun wankan gawa so dole a je a nemo su tsofaffi ne su zo su ne za su wanke wannan gawa da kuma galibin su mafi rinjayen su ba makaranta suka je aka koya musu wannan wankin gawan ba al'ada ce tsagwaranta dan ni da nake ma magana Allah ya sa na kama wasu suna barna irin waɗannan matan masu wankan gawan masu kiran sunan aljanu suna wankan gawa wai a zo ana ta wani asisi tabbatin wani surkulle ba wanda ya isa ce ma wani karatu ne Don su ba mutane tsoro barazana wai wata addu'a ce ta wankan gawa jama'a babu wata addu'a ta wankan gawa babu kamar yadda zaka je yi wankan janaba kai kaza haka ake za mu zo mu karanta a nan dalla dalla ashe yana da kyau mu koya matan mu saboda in an yi mana mutuwa a gida mu mata in sun mutu matan mu su wanke su idan mahaifiyarka ta rasu wata ƴar ka mace ko yarka ko kanwanka ko ta wanke ta amma sai a tafi sai a yi awa biyu ana uku ana ta neman wai waye ma mai wankan gawa ne nema ake a sha wahala saboda mutane sun ki su je makaranta su koya sun mayar da abin ya zama al'ada ya zama gargajiya alhali kuma abun nan yana nan cikin littattafan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu babu abun da ba a yi bayani ba daidai da sabulun da za a dauka wanke gawa sai da annabi ya yi bayani sallallahu alaihi wasallam to waɗanda na kama wata mace ce ta mutu suka zo za su yi mata wanka suka dai mata wankan dai a wulakance haka ta ana ta watsa mata ruwa suna yi ma suna kyama suna watsa mata ruwa suna tura ta haka da itace fa a sa itace a sa itace a tsumma a jikin itacen ana gogawa a sa ruwa a goga dan girman Allah da mofa irin mofa din nan na goge na goge tiles na goge siminti na goge tarazu yanzu akwai wulakancin da ya wuce wannan mata ka ta mutu ka kira irin wannan su wanke ma mata abinda ake share daki da shi shine za a wanke maka mamaci da shi dan wulakanci me ya jawo mana jahilcin mu da gargajiya mutane suna fifita gargajiya akan sunna haka aka ci kwaikwaye matar suka zuzzuba mata aka watsa da aka zo yanka likafani abu ya gagara ka ba su likafani su yanka suka yi kace kace suka lalata likafani suka yi suka yi su lullube ta abu ya gagara don sun gudu tsire likafani gashi mace ce mai gidan ta zo yana cikin damuwa yana ta ce to gashi ba ka koran su ka ce duk ku tashi ku fita ni zan wanke kayata ko laifi ne laifi ne miji ya wanke matarsa da ka je ka kira wasu zo su maka barna gyara kayarka ka kira mahaifiyarta ko kanwata ko yadda ko na ka wanke kayarka ka wanke ta tatas ka ɗauki likafani ka yanka wani abu ne yankan likafanin duk zamu zo mu yi shi a aikace ka lullube kayarka ka shafa mata turare ka naɗe ta ka sa a kama maka ka sa a makara ka fito da ita waje a yi mata sallah me ka rabu da shi wai mutum ya zo ya zauna kaya guda zai zauna wai mace ta mutu eh, yana ta kuka yana ta kuka kuma ya bari ana ta masa barna ka bari ana ta masa barna ka taimake ta wannan kukan naka ba zai maka ba zai komai ba ka tsaya ka taimaka mata ka ga an mata wanka na sunna an sa mata likafani kamar yadda annabi ya tanada a sunna wannan shine daidai jama'a lokaci ne fa na wayewa na ilimi na addini kar mu bari a bar mu a baya yawwa ɗaya kenan to yanzu anan abin da ya faru shine annabi ya yi addu'a un sulaim Allah ya musu arziki sun samu rabo وتدخل معه إذا دخل sallallahu alaihi wa sallama الله عليه وسلم إلى ولدت annabi ya ce ku yi haƙuri wannan dai ya riga ya tafi amma duk ranar da Allah ya sa ummu ta samu haihuwa to adamun da yara annabi ya ce in dai ta wannan cikin nata in dai ta samu haihuwa to a kawo mun yaro a kawo mun yaro qala fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safarin wa hiya ma'ahu annabi ya kasance yana cikin tafiya wata rana tana tare da shi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ata almadinata min safarin la yatruquha turuqan manzo Allah a ɗabi'arsa ya kasance in yayyo tafiya ya dawo Madina baya shigo ta cikin dare shine la ha turuqan at-turuq shine ad-dukhul al layli ka shigo gari cikin dare annabi baya yi ku kula da wannan ya ku yan uwana masu yawan tafiye tafiye hakkin mu ne hakkin mu ne hakkin jama'ar mu ne cewa kar mu shigo musu cikin dare duk wanda ya tafiya ya daina shigowa kan iyalinsa cikin dare annabi ya ce kada a yi me dalili yace hatta تمتشط الشائسة وتستحد المغيبة me me manufar da ta sa aka ce kan rinka shigo kan iyalinku da daddare saboda wadda take da wargajajjen gashi ta gyara gashinta kafin mijinta ya shigo mata amma idan ya zo mata tana cikin dare ba ta tsabtace kanta ba zai ga gashin ta ba kyau wa tastahid al sannan kuma su gyara jikinsu su yi aski gurin da za su aske na gashi su gyara ma'ana ba a so ka shigo wace mace cikin dare ba ta kimtsa ba to a nan gurin malamai suke faɗa cewa to yaya idan mutumin da ya yi tafiya kuma akwai waya tunda yanzu akwai waya ina ce illar daman da annabi ya hana dan kar a zo musu ba su kimtsa ba to sai mutum daman kafin ya taho yace to jirgi na zai sauka karfe sha biyun dare zan iso gida karfe ɗayan dare to zai zauna ne a airport ya kwana a'a tunda ya bata labari kaga za ta kimtsa kenan za ta kimtsa za a faɗa a gida galiban ma idan mutum babbar tafiya yayi za ga in ba yara ƙanana can ba ma duk gidan ma ba a bacci in mai gida zai dawo dan sai an tarbe shi an ga shigowarsa gida lafiya kowa sai je kwanta cikin farin ciki to idan har an bada labari kaga zalatil illa kenan illa din takautun da an sanar an bugo waya amma mutum bai bugo waya ba bai faɗa ba kawai idira karfe ɗaya karfe biyu wannan haramun ne ya saba shari'a ba daidai ba ne dole sai ka sanar cewa za ka zo in ko babu ba samu damar sanarwa ba to idan ka zo ka tsaya a masallacin unguwar ku ka kwana ko ka je ka nemi wani hotel a garin ka kwana ko kuma ka je ɗakin ƴaƴanka a kofar gida ka kwana tab haka annabi ya ce ya za ka yi <laughs> wai ka ji abin ya mai nauyi kana shiga ka saba annabi to wannan shine to ai ka gani gashi a gaban ka ai gashi an faɗa ko an ce annabi sallallahu alaihi wasallama la ha turukan baya afkawa iyalinsa cikin dare baya yi ba ɗabi'arsa bace da min madina sun kusanci madina sun taho daga wata tafiya ne aka yi fa daraba hal makhadu sai ga naƙuda ta buge ummu salama ummu ummu ummu sulaim wai wanda ana takaice ma labarin har an kai ga an yi watanni ta dau ciki har naƙuda ya samu ka duba mace mai himma da cikin fatawa annabi da cikin a tattare da ita ta manzon Allah sai naƙuda ta buke ta wa tabasa alaiha abu talha sai mijinta ya tsaya ya kula da ita suna tafiya naƙuda ta buge ta kuma annabi yana tafiya to ya za a yi sai suka tsaya a hanya dole mijinta ya tsaya ya kula da ita wannan yana nuna mana ashe sabai suna tausayin matansu suna jin ƙayin matansu suna taimakawa matansu naƙuda take ya tsaya dan ya ga mata ce taimaka mata dan za ta buƙaci taimako ba wanda zai zo ya ce kin ga in za ki haihu ki haihu in ba za ki haihu ki san yadda za ki wata ila mu ne a wannan zaman ce ki dala ke kin kin fi laki wallahi akwai wanda za a buga masa waya ana cewa matar shi za ta haihu ce to haihuwa kuma wani abu ne ta tafi asibiti ba zai zo ba ba zai zo ba bai damu ba idan mata suna baka labarin azaba da maza suke musu a ƙasan nan wallahi abin zai baka mamaki rashin tausayi da jin kai mala mutum matarsa tana naƙuda malam baya gare tafiya sakurin ya san yau haihuwa ko gobe zai iya yankar tafiya ko tafiyarsa bai tunanin cewa watakila matarsa za ta haihu watakila haihuwar ta zo da matsala watakila ta zo da larura watakila mutuwa watakila kaza dan duk macen da za ta haihu ba tana kan katanga ne ko dai ɗaya bangaren ko dai bangaren to amma ba haushe galiban galiban galiban in banda wanda Allah ya kubutar ba ba su fiye ma damuwa ba ki tafi asibiti kai ta ma asibitin bai zai ba wataƙila ya kira yan uwanta su kai ta in ne ce in ta haihu a kira ni a gaya mu wani ma baya nan ta haihu ana buga mana ai ta haihu ce ba ni ta ka ba shi ta ya ce ke mai kika haifa ne ta ce a ah, alaji an samu mace ce kin yi tsiyar kenan ma'ana ta yanka tsiyar ta haifa masa mace shi baya san mace duk ana yi ana yi bi kasra bai zo ba ba bai ga wahalar naƙuda bai komai kuma ta haihuwa ta yi tsiyar wallahi hada haram ma tsiyar hada wannan babu ne mai kyau ba ku duba tausayi irin na Abu Talha sai ya tsaya ya kula da ita wantalaka rasulullahi sallallahu alaihi sallama annabi ya kama hanya ya tafi faƙala abu talha ya rab innaka la ta'lamu annahu yu'jibuni an akhruja jama'a rasulika idza kharaj abu talha wanda ka san gaban kai musulunta ana baka labari ko ya imani ya jahu da imani yanzu gashi ne yana cewa ya ga annabi yana tafiya karafka sun tafi an basu shi da matarsa amma ya zai dole tsaya ya kula da matarsa ya daga hannu ya ce ya rabbi ya ubangiji kai ka sani yana burge ni ina so ina sha'awa in dai annabi yana tafiya to ina tare da shi kuma in dai annabi yana dawowa kuma ina tare da shi tare muka fita ina so a ce kuma tare muka dawo madina ya Allah ka sani wa adkhulu ma'ahu idza dakhal wa qad ihtubistu bima tara ya ubangiji gashi kana gani an tsare ni da abin da gashi larura haihuwa amma niyyata a ce yau zan shiga madina da muhammadu tare amma ya ubangiji ga larurar tsere ni shine mai haihuwar iyalina kala sai ya ce ta kola ummu sulaim ashe ummu sulaim tana jin sai yana wannan addu'a sai ta ce ya ba talha ma ajidu alladhi kuntu ajidu kawai sai ta ya abu talha abinda nake ji na zafin naƙuda da ciwo yanzu na daina ji tashi mu tafi kurum mu je mu bi manzon Allah mu isa tare da shi fantalaka suka tashi ka kama hanya suna tafiya wannan yana nuna mana mata yana da kyau su yi haƙuri ku duba matsayin um, wannan ummu sulaim a wajen ubangiji da matsayin ta wajen manzon Allah darajarta amma wacce na naƙuda kenan wani abu ne da Allah yana iya jarabar mace in za ta yi ta yi naƙuda malam nakuda ba ta da daɗi ba ta da kyau ciwo ne da ita suna faɗa su matan suka ce ai a duniya babu abin da ya kai naƙuda ciwo in dai ba mutuwa ba haka suke faɗa mu dai tunda ba yi muka yi ba mu sani ba inda za a dawo da mace ciwon naƙuda tana jin sa bayan ta haihu to ba za ta taɓa burin ta ƙara haihuwa ba amma ina gaya ma wahalar ta wahalar ta wahalar ta isa kuma amma alkawarin ubangiji kuma dole wannan abu ya faru saboda muhimmancin wannan dan da za ta haifa zai iya zamantawa sababin shiganta aljanna arziki ne ai babu arzikin da ya fi dan adam ai a iya baka duk duniya ba za ka ji daɗi ba ba baka ɗa ba amma yau in Allah ya hana ka komai na arzikin duniya in dai ya baka ɗa an ya maka arziki ai alal akalli ka samu wanda zai raka gawar ka ce babana Allah ya ji kanshi alal akalli kana da wanda zai je tsaya gindin kabarin kai maka addu'a so ku duba irin yadda Allah ya jarabu waɗannan manyan mata su ma suna yin naƙuda to sai a haƙuri shikenan qala wa daraba hal makhadu hina qadimu suna dawowa din kuma du naƙudan nan ta sake buge ta wannan yake nuna cewa naƙuda din ta tajazza a iya samun ta a farko sai ta dauke sai ta sake dawowa sai ta dauke sai ta sake dawowa haka na kuda take kaga da ta yi ta dan ji sauki sai abun ya dauke sai kuma ya sake dawo suna dawowa na kudan nan ta buge ta fa waladat gulaman sai ta haifi yaro gulam yaro namiji wa qalat libnihi libniha anas sai ta kira ɗanta Anas wannan Anas dai da ka shi Anas dan Maliku ka duba ka san wannan matar babba ne fa ita ta haifa Anas dan Malik fa wannan Anas dai da ka sani Anas namu yawa shi ka duba malam mahaifiyarsa ce wannan tana haihuwan nan sai ta kira Anas ashe kanin Anas aka haifa ya Anas ta ce ya Anas zo la yat'amu shay'an hatta taghdu bihi ila rasulullah hatta taghdu bihi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zai ci komai ba wannan yaro tana haifansa ta ce ba abin da zan sa a bakinsa sai ka tafi da shi kai sammu ko yanzu ka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan daman ya gaya mana cewa ana haifansa a kai shi Allahu akbar malam kaga aiki da cikawa ko kaga masoya manzon Allah ko amma wasu malam wanda Allah ba su dace ba da zuwa duniya ba su rabauta ba waɗannan bayan Allah ake la'anta ake zagi wannan shine abin da fi komai ciwo irin waɗannan bayan Allah zaɓaɓɓu a wajen Allah a ce ka wayi gari addinin ka kai kuma shine ka tatsine musu albarka kana la'antar su ai an yi asara ai tsohuwar ka ai ta sha wahalar naƙuda ai ba a ci sa'a zuwa duniya ba wallahi duk mutumin da iwaye gari yana zagin ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi yayi hasara bai dace da zuwa duniya ba idan ana neman wanda yayi hasarar duniya hasarar zuwa duniya to wannan ka sashi layi ɗaya abokanan annabi matan manzon Allah wanda suka taimaki annabi su ne asuwakinka da zaka rinka la'anta kana zaga sai ka zage su ka ji daɗi ka ga malam ana zagin sabai ana yin kabbara ana ihu kuma wai bayan wannan wai mutum ya lallaba ya ce wai shi musulmi ne ya je ya sallah subhanallahi alazim Allah ka kiyaye mu da bala'i Allah ka tsare mu wa ba'athat ma'ahu bi tamarat ta hada shi da at-tamarat ɗan dabinai dan daman idan an yi haihuwa to ana ana yin wani abin da ake ce da shi at-tahnik za mu yi bayanin sa a ƙarshen babin insha Allah Ta hada shi da ƴan dabinai, ƙalafaba ta yabki, wa bittun mujni hana alaihi, hatta as batu, faga ila rasulillah sallallahu alaihi wa Wa alaihi burda wa yasi mu iblan au ganaman, kadi mata alaihi. Yaron na ya kwana yana kuka, yana kuka yana zubar da hawaye. um muslim ta ce wa bittu mujnihan alai na kwana ina mai karkata zuwa ga wannan yaro jariri kamar yadda iyaye in sun haihu ai in yaron su yana kuka ai su ba sa bacci ukali'uhu hatta asbahtu ina ta kula da shi har sai da nayi wayi gari kalmar ukali'uhu tana nufin ahfazuhu dan alkala'u tana nufin wa yana nufin alhibs kamar da Allah ce qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari min arrahman man yakla'ukum bil-laili yani man yahfazukum bil-laili waye zai tsare ku to shine ukali'uhu ina ta tsare shi ina kula da shi har sai na waye gari yace sai ya dawo magana yace fa gadautu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na tafi gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama dan in je in kai shi kamar yadda aka aike ni idan kuma aka duba maganar za ta iya komowa kan shi anas dan malik yana ba mu labarin yaron ya kwana yana kuka yana kuka yana kuka yana kuka ɗabi'ar yaro jariri yana yin kuka idan an haife shi balma suna cewa lafiyar yaro in an haife shi ya kuka anas yace sai na je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai na tarar da shi wa alaihi burda yana yafa da mayafi kina yana suranta maka ga yanayin da ya tarar da annabi da mayafi a jikinsa wa ya yasimu Ibilan au ghanaman yana yin alama ga ainihin wato raƙuma ko kuma tumaki kalmar yasimu wato yana nufin sanya alama kenan ina irin alama da ake sawa wa, shanu ko raƙuma din nan dan idan an siye su din nan tunda an kawo su na sadaka ne to dan kar a basu ba a yi musu alama ba kar su fita kiwo su je su haɗu da mutanen gari to sai annabi da kansa yake musu alama kaji dan Allah ma wata tawadu yace sai ga annabi na tarar da shi yana ya yafa mayafi a bayan shi sannan yana gan shi a cikin raƙuma ko cikin dabbobi yana ta yi musu alama da kansa bai fa wakilta wani yace je kai ba da kansa yake saboda tawadu' akwai wani mai girma da ya wuce annabi akwai wani mai daraja da ya wuce annabi akwai wani mai mulki da mulkin ya kai na manzon Allah amma ka duba annabi yana shiga cikin dabbobi ya rike dabba ya bata abinci ya rike dabba ya mata alama saboda duniya ba komai bace a wajen shi kuma sai mutum ya fi jin daɗi ma a ransa wato duk wanda ya kuntace kansa ya nuna shi fa daban ne a cikin mutane to sai ya fi shan wahala kuma ba shine jin daɗin ba a ka shiga kai wasu abubuwan da mutane suke kai maka dan huta ka more ka shakata ko ba ka bane amma ka zama daban kowa yana jin tsoron ka to ina jin daɗi kuma a babu yace sai na sai na zo wajen sa walamma nazara ilaihi qala li anas awalalat bintu milhan yace ina zuwa sai na tarar da annabi sai manzo Allah yake cewa shi Anas a kan dai bintu Milhan ta haihu bintu Milhan din ana nufin ummu Sulaim kenan sunanta kala na'am Anas ce eh kwarai kuwa fa qala Ruwaida afrug lak hango su yayi ko hango shi ya ganshi da yaro a yace kan dai bintu Milhan ce ta haihu ce eh kwarai kamar anas gashi zai taho ya tarar da annabi sai manzo Allah ce tsaya ruwaidan afrug laka tsaya inda kake zan zo in baka lokaci shine afrug laka ma'ana zan baka concentration ma'ana zan tsaya in sa in baka lokacin in ji me ya kawo ka sallallahu alaihi wa sallama kala ana ce fa alka ma fi yadihi yana gama wannan magana annabi sai ya jefar da abin da yake hannunsa abin da yake yi wa dabbobin alama sai ya jefar da shi kurum kai ka ce wani babban mutum ne ya zo masa fatanawala sabayya ya dauki yaron ya dauke shi ya rike shi ashe annabi yana daukan yara jarirai wa qala ahu shay'un annabi yace an taho da wani abu ne tare da yaron yana nufin dibino dan bisa al'ada su idan an fi yaro jariri to ana sa mai a tauna mai dabino haka mai laushi sai a sa masa ruwan dibinan a bakinsa ya zama shine abu na farko da zai sha qalu na'am suka ce eh kamar ba ana sun ne shi kadai ba kenan tamaratun eh akwai yan dabinai da muka taho da shi tare da yaro fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ba'd at-tamr annabi sai ya ɗauki wani ɓangare na dabinan bai ɗauki duka ba sai ya ɗauki wani ɓangare famadadahunna thumma jama'a buzaqahu annabi ya tauna dabinan ya sa baki ya tauna ya tauna da miyau mai albarka ya hada miyau Summa thumma fagharafahu thumma fagharafahu kalmar fagara tana nufin fataha waznan wa ma'nan ma'ana sai ya buɗe bakin yaro wa aujarahu iyahu kalmar aujara tana nufin adkhala ita ma waznan ma'ana sai ya shigar da wannan ruwan dibinan na bakin shi ya ɗurawa wa yaron kamar annabin da kansa ya buɗe bakin yaro sannan dibinan ruwan dibinan da ke bakinsa mai kun ya haɗe bai haɗe ba zaƙin ruwan dibinan sai ya tsiyaya a bakin yaron ya zama a duniya abinda yaron nan ya fara ji a bakinsa na ɗanɗano miyau din annabi ne mai albarka ko nonon mahaifiyarsa bai sha ba sai miyau din annabi ai ku kaga wannan yaro ai yayi albarka ai ku kaga ai an dace yanzu da Abu Talha ya damu yayi kaza yayi kaza wancan yaron fa da suka suka haifa wanda ya mutu din fa bai samu wannan falalan fa fa ka duba yadda albarkar annabi take ta bin yaro faja'ala yuhanniku sabiyya annabi ya kasance yana tahanike wannan yaro yana ta shigan masa a tanik din ya dura masa wannan ruwan dibinin yana ta sha as-sabiyyu الصبي yamussu يمص halawati at-tamri kalmar يتلمض wato yana fitar da harshen sa, yana tanda abin da ke sa, a talammu shine haka haka yana da harshe yana saboda tsaban ya ji zakin yahudin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga dibino yaro karami jariri malam sai ya fara fudda harshe yana tanto bakin shine at-talammuz ya musu baba halawati tamr wa riqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yana tande zakin dibinan da kuma miyau din annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa kana awwala man fataha am'a'a zalika sabi ala riqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama abu na farko da ya fara bude ainihin wato hanjin yaron nan shine miyau din annabi wannan man tana da ma'anar mani fakana awwala man fataha ai awwala ma fataha abu na farko da ya fara buɗe ɗan hanjin yaron nan shine miyau din annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ga yaro yana ta shan dibino yana ta shan miyau ɗinsa sai shi ma abin ya bashi mamaki faqala unzuru ila hubbil ansari tamra yace ku duba ku ga yadda mutanen madina suke son dibino kaga dan madina ma'ana yaro dan madina ne yana son dibino yana ta hadiya tun yana jariri qala qultu ya rasulullah sammi ala sai ce ya manzo Allah sa masa suna shine sammihi sa mai suna ya manzan Allah kala sai ya ce fa masaha wajhahu manzan Allah ya shafi fuskan yaron ke masa addu'a wa sammahu abdullahi ya na sa masa suna abdullahi ya tabbata dama a cikin hadisi ingantacce nikin da Allah yake so tabaraka ta'ala alama ubbida wanda aka ce abdu aka ce bawan Allah abdullahi abdulrahman abdulmalik abdulmusawwir abdulquddus abdulfattah abdulsalam abdu kaza kaza wannan sunakin Allah yana son su saboda an nuna bauta ga Allah ya sa masa abdullahi fama kana fil ansari shabun afdalu minhu a duk mutanen madina a dai zamani yaron babu wani matashin da ya fi wannan yaron babu da ya girma kala to bari ku ji falalashi fa kharaja minhu rajulun kathir واستشهد عبد الله بفارس wannan abdullahi din kharaja minhu rajilun rajilun ne jam'i ne na rajil an gane ko wato ya haifi ‘ya'ya ‘ya'ya da yawa a ƙarƙashinsa kuma Allah ya sa ya yi shahada a Paris ba mutuwa haka yi ba mutuwar shahada yi riwaya aka ce wannan yaro sai da ya haifi ‘ya'ya wajen guda tara dukansu sun haddace alƙur'ani kullu qad qara'u alquran sun haddace alqur'ani mai girma wannan hadisin akhrajahu at-tayalisi wa siyaqu lahu wa min tariqi al-baihaqi imam tayalisi ya fitar shi kuma siyaqin hadisin nasa ne ta hanyar imam al-baihaqi ya fitar wa ibn hibban wa ahmad wa ziyadat kullaha lahu kama sayati duk kare-karen da aka samu na shi ne kamar yadda zai zo rawahu al-bukhari aidan buhari ya ruwaito shi wa muslim muktasaran a takaice muslim ya ruwaito shi ala qissati wafati sabi idan ka shiga sayi muslim ya tsaya ne a ƙisar mutuwar yaron kawai daga nan hadisin ya kare وروى النسائي قسما من أوله والزيادة الأولى له والسادسة والثامنة والخامسة عشرة والسادسة عشرة للبخاري والتاسعة عشرة والثانية والعشرون لمسلم وسائرها لأحمد كما سبق albani kenan malaman hadisi yace muslim ya kawo shi iyayen da ya takaita wajen mutuwar yaro imamu nasa'i ya ruwaito wani bangare na shi kaga wannan ya nuna sai da ya bibici hadisan gaba ɗaya a cikin littattafan shi yasa in albani ya kawo hadisi yana mastarin ɗin hadisi yana ganewa kowane malami ga yanda ya kawo shi kuma shine ilimi dama in an ce ma hadisi bukhari ya fitar to je ka buharin ka duba muslim ya fitar to je ka muslim din ka duba abu dawud ya fitar to ka duba ka gani nasai ya fitar dukkan bilit tafan gabaki daya ka duba ka ga me bambancin su zaga wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza sannan sai ka bi mazajen isnadin da me da me da me dawa dawa dawa dawa suka ruwaito a riwayar wani to shi yasa kaga ya nuna maka wannan kwarewa yace akwai yan kare kare a cikin hadisin in kun gani akwai bracket bracket wato kausaini kausaini irin wannan baka baka da aka ci sawa jizyat eh, ƙari na farko na imamun nasa'i ne da na shida da na takwas da na goma sha biyar da na sha shida duk wannan na imamul bukhari ne kare kare na sha tara da na kuma ashirin da biyu duk imam musul ne sauran kare kare kuma a riwayar ahmad yanzu ya ce wa qad unitu inayatan khasa bi jam'i riwayati hadhihi al-qissa wal alfadhiha imam al-albani ya ce na himmatu na lura sosai na mai da hankali wajen hada riwayoyin waɗannan da lafuzan wannan hadisan da muka karanta yanzu lima fiha min zaw'atin wa jalala wa ya'khudh al-qari wa anha fikratan jami'atan sadiqa saboda kisa tana da daɗi ko ba ka bane sannan tana da girma kuma ba dan komai saboda mai karatu ya samu fikira ma'ana ya samu wani tunani abinda zai karu da shi gamamman wato tunani da kuma abu na gaskiya na ilimi wa bidhalika tatimmu al-ibratu wal fa'ida da wannan ne abun lura da fa'ida yake cika to jama'a a nan gurin in za mu fahimta akwai abin da ake ce da shi at tahnik wannan at tahnik shine wato mun karu da shi a cikin hadisin shine idan an haifi yaro a kai shi a tauna dabino a sa masa to malamai sun yi sabani dangane da wannan at tahnik din zancen farko wasu malamai suka ce wannan gaskiya ya shafi annabi ne kawai mana annabi ne kawai aka ba shi damar sallallahu alaihi wa sallama saboda darajarsa da falalarsa da albarkarsa da tabarruki da ake samu daga gare shi a kai masa yaro ya masa addu'a ya zuba masa wannan ruwan dabino a baki magana ta biyu suka ce a'a salihan bayi duk mutumin da ake kyauta zaton na kirki ne salihi na kwarai to a iya daukan yaro jariri a kai masa shi yayi masa wannan taliki ya tauna dibino danyen dibino ake samu irin gaude din nan shi ake samu mai zaki sai a tauna shi ya laushi ruwan dibina sai a tsiyaya a bakin yawa to wannan duk wani mutum kirki malami ne a'a wani dattijo ne a anguwa a'a uban yaron ne shi ma insha Allah ta'ala inda kirki ne sai ya masa dan yaron ya samu albarkacin miyau din bakin baban shi to sun ce abin yana da faɗi wasu ma za su iya shiga wasu kuma suka ce kowane uba ma kowa ya juzu da kulli abin an yuhannika ibnahu kowane uba ya halatta yi wa ɗansa taniki um, akwai malaman da sun yi ta bayani suna ƙoƙarin kore ba da dama ga wani ya yi, suna ganin cewa keɓantuwar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin um, tafsirar hamid shar kitabu tauhid na Sheikh Suleiman ibn Abdullah ya yi bayani cewa wannan maganar hanik din yana cikin khasa'isun nabi sallallahu alaihi wa sallama ya keɓanci annabi sallallahu alaihi wa sallama yace saboda tabarruk ne neman tabarruki ake yace ba wani wanda zai shiga ya zo ya shiga wannan babi in ba annabi ba yace kuma ba a yi wani sahabi bai je yayi ba shi a fadarsa da wani abu ne da ya kamata wasu je su yi to da an ta kawo wasu abubakar da su umar da sauransu yace as-sahaba lam yaf'alu tahnik ba a samu sabai suna yi ba bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam aka tabi'ai da suka biyo bayan su waɗanda lalle waɗannan suna da alkhairi kuma law kana kaina ma sabaquna ilai amma ya zo cikin ikmalul mu'lim na sharhin sahih muslim na imam al-qadi ya Allah masa rahama shi kuma yayi bayani cikin ra'ayukan wasu malamai suka ce yace har babi ma ya ce babu stihbabi tahlikil maulud babin da yake nuna mana mustahabbi ne in haifi yaro a yi masa wannan tahlikin mustahabbi ne an so idan an haifi yaro a yi masa kenan kun ga akwai malaman da sun ba da dama idan an haifi yaro a kai shi a tauna wannan dibino a sa masa haka yazo imamu nawawi ya faɗa a cikin littafin al-minhaj sharh muslim shi ma yace ittafaqa al-ulama ala istihbab tahlikil mauludi malamai sun yi ittifaki akan cewa mustahabbi ne idan yaro aka haife shi ko yarinya a yi mata wannan tahniki din inda wiladati kuma wannan sunna ce bil ijma in ji shi da faɗa imamun nawawi Allah masa rahama an so a wannan Su wannan da shine kaɗan daga cikin maganganun malamai da suka faɗa dangane da yin wannan tahani ba mamaki wata ila a ji wani malami ya ba da fatawar cewa ba za a yi ba in ba annabi ba ne ba mamaki kuma a ji wani malamin watakila ya fi ra'ayin su imamun nawawi da ra'ayin su imamul iya da sauran malamai Allah musu rama akan wato yin haka din wallahu alam wal babu wasi'un kofar tana da fadi kwarai da gaske dalilai da hujjoji da bayanai da ya gabata a kan ayi din in dai har an kyautata wa mutum zato ana ganin akwai alheri da shi addu'a ce daga yaro ya masa addu'a ya sa masa wannan dibino din to ai Allah zai iya karba na kowaye daga cikin bayi ma ya harumu ala akaribil mayyiti akwai abubuwan da sun haramta ga dangin mamaci haramun ne ya aika su aikata waɗannan su ne jama'a cikin abubuwa da yake na haɗari wanda yake tattare da wannan al'umma idan an yi mutuwa suke yi malam ya ce laqad harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umuran kana wala yazalu ba'dhu an-nas yartakibunaha idza mata lahum mayyitun manzon Allah ya haramta wasu al'amura wanda mutane ba su gushe ba har yau dinnan suna aikata waɗannan al'amura da aka haramta fa yajibu ma'rifatuha lishinabiha wajibi ne mu waɗannan abubuwa ba dan komai ba dan mu guje su fala budda min bayaniha albani yace babu makawa dole sai mun yi bayanin su dalla dalla dan mutane su gane haɗarin waɗannan abubuwa na farko anniyahatu anniyaha shine kukan kera kukan wayo Allah na shiga uku danga ta rushe baban ummi ya mutu yau in wani in wani ya mutu yau wa zai biya wasu wani kuɗin makaranta yau ina za mu samu abinci yau ya za mu sa kanmu akwai Allah bai Allah akwai Allah so yana da kyau mu gane cewa wannan hadari ne shine anniyaha kukan kera wa fiha ahadithun kathira akwai hadisai masu tarin yawa na farko arba'un fi ummati min amril jahiliya abubuwa guda hudu a cikin al'umma ta ji annabi suna cikin al'amari na jahiliya la yatrukuhunna wato la yatrukuhunna ba sa barin su kaga annabi ya ce ba a bari suna nan suna yi akwai yan taurin kai da za su ci gaba da yi al-fakhru fil ahsabi alfahari da matsayi mutum ya da kirji ya ce ai sai ni ne wane mu a garin nan za a ce mu za a yi wa kaza ba a san asalin mu bane a garin nan wannan alfahari da matsayi wannan hadari ne tanu fil ansabi suka a cikin dangantakan mutum a ce gafara da Allah kai da dan suwane ne asalin kuma wanda suwane ne ko a soki mutum dangane da sana'arsa ko wani abu wannan hadari ne wal istisqa'u bin nujum da masu neman ruwa roƙon ruwa da taurari a samu ruwan sama a ce tauraro ne shayar wan niyaha da kukan kera wayyo Allah na shiga uku wayyo wayyo ihu hadda ayyirire hadda wane ne duk wannan hadari ne qala annahi hatu idza lam tatub qabla mautiha lalle mai kukan kera galiban mata ne suke wannan kuka na kera kukan ihun mutuwa kenan in bata in bata tuba ba kafin ta mutu kamu alai yawmal qiyamati wa alaiha sirbanun min qatiran alaiha sirbalun min qatiran za a tashe ta ranar tashi alkiyama tana da wando na farar wuta shine qatiran wa dir'un min jarab sannan kuma za a sa mata riga na jarab jarab ana fassara shi da kamar irin sinadarin ashana din ana ce da shi wato jarab za mu yi bayani insha Allah cikakke dangane da wannan hadisi a sati mai zuwa da yardar Allah saboda ƙorewar lokaci za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh